Jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin shirin a rana irin ta yau daga tarihi.ng tare da Maude Rabi'u Gwadabe. A ranar 11 ga Afrilun shekara 2020, gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya sanar da ɓullar cutar corona a jihar. Mutumin da ya fara kamuwa da cutar a hukumance shine Ambassador Kabiru Rabi Rabi'u sitta A cewar gwamna Ganduje, mutumin mai shekaru saba'in da biyar. tsohon ambasada ne wanda ya yi tafiya zuwa Kaduna da Abuja da Legas kuma ya dawo Kano ranar ashirin da biyar ga watan Maris. Ganduje ya ci gaba da cewa bayan ya dawo da ‘yan kwanaki ya ji baya jin daɗi sai ya kira jami'an lafiya su gwada shi. Da suka yi masa gwaji da mutane goma da ya mu'amala da su sai aka tara shi ya kamu da COVID-19 amma sauran ba su kamu ba. Wannan sanarwar ta ja wa dattijan suka har da tsinuwa daga mutanen da ke ganin da gangan ya ɗebo annobar korona ya kwaza ta a Kano. Musamman ma da aka yi ta yaɗa labarin cewa daga Amurka ya dawo, kuma an yi masa gwaji a Abuja, amma ya taho Kano ba tare da jiran sakamako ba. Sai dai tsohon ambasadan ya musanta wannan zargin da aka yi masa. A cewarsa, lalle shi ne ya fara kai kansa ga hukuma domin a yi masa gwajin korona a Kano. Amma me yiwuwa ne Waɗansu mutanen daban sun shigar da cutar Kano har ma sun yaɗa ta ga makusantansu ba tare da an yi musu gwaji ba. Haka kuma da yake bai jima da zuwa Amurka ba, ya ce a lokacin da ya je Amurka sannan cutar korona ma bata shiga ƙasar ba. Duk da haka dai an killace shi a wurin da aka tanada domin keɓe masu cutar korona a kwanar Dawaki. A ranar goma ga mayin shekarar dubu biyu da ashirin ne aka sallame shi da kwanar Dawakin bayan da ya warke sarai. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya iso gare ku, Maude Rabi Gwadabe ke cewa ku kasance da tarihi tarihi.ng a YouTube da Facebook domin jin muhimman abubuwan da suka faru a tarihi a kowace rana.